tasar talabijin ta channels ta wallafa wani bidiyo da ke nuna wasu manyan mukarraban gwamnati da gwamnan jihar ta filato suna zaune suna dakon isowar mataimakin shugaban kasa a filin saukar jiragen sama na yakubu gawan kashim shatima na ziyara a jihar ne domin duba irin barnar da aka yi a baya bayan wato aka yi bayan harin na jajibirin ranar kirsimeti daga cikin tawagar gwamnatin akwai mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro malam nuhu ribadu tare da babban hafsan tsaron kasar nan janar christopher musa ziyarar ta suna zuwa ne 'yan kwanaki da kai harin da ya girgiza al'ummar kasar nan to dangane da wannan batu shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi allah wadai da harin da ya bayyana mafi muni da aka kai a kananan hukumomin bakwas da barikin ladi na jihar plateau waɗanda suka yi sanadiyar asarar rayuka da dama inda ya bada umarnin gaggauta kamo waɗanda suka aikata kashe-kashen shugaban a wata sanarwa da mai magana da yawunsa a jure ingilali ya fitar ya umarci hukumomin tsaron ƙasar nan da su gaggauta shiga lungu da saƙo tare da kamo masu hannu a lamarin shugaba tinubu ya kuma ba da umarnin a gaggauta samar da kayan agaji ga waɗanda suka tsira daga hare-haren da aka kai da kuma bayar da kulawar da ta dace ga waɗanda suka jikkata a yayin da yake jajanta gwamnati da al'ummar jihar ta filato shugaban ya tabbatar wa 'yan najeriya da cewa waɗannan jakadun da ya kira na mutuwa ba za su tsira daga hukumomin ƙasar nan ba ita ma ƙungiyar amnesty international mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga mahukuntan najeriya da su bincike duk wani harin da aka kai a jihar ta filato tare da tabbatar da hukunta waɗanda suka aikata laifin amnesty international ta ce gazawar hukumomi wajen gurfanar da masu aikata irin wannan danyen aiki a gaban kuliya na kara ta'azzara lamarin nan kuma bayanai na ci gaba da fitowa fili akan girman hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai tun daga ranar jajibirin kirsimeti a kan garuruwan jihar filato guda ashirin inda kungiyar amnesty ta ce zuwa yanzu an tabbatar da kashe fiye da mutum 140 akwai kuma ƙarin ɗaruruwan mutane da aka ji wa raunuka an kwantar da wasu daga ciki a babban asibitin gwamnati na barikin ladi da kuma asibitin koyarwa na jami'ar jos inda suke jinya daraktan yada labarai na gwamnan jihar mr gang bere ya ce har yanzu ba su iya tabbatar da hakikanin alkaliman mutanen da aka kashe ba tukunna a cewarsa cikin daren litinin an sake gano gawawwakin wasu mutane da aka kashe. tuni dai jami'an tsaro da 'yan bijilante na yankin da kuma maharba suka ba zama cikin dazuzzukan kusa domin neman mutanen da suka bata a cewar hukumomi an sanya wawa a kan gidaje da gonaki wasu kuma an kone su a yayin farmakin na cikin dare kamar yadda shaidu suka bayyana wa kafar yada labarai ta bbc hukumomi sun ce 'yan fashin daji ne suka kai har-haren to anan ma shugaban kasa bola ahmad tinubu ya nemi haɗin kai a tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar nan baki ɗaya shugaban ya yi wannan kira ne a ziyarar da gwamnonin jihohin ƙasar nan suka kai masa a gidansa da ke lagos a ranar talata inda suka tattauna akan halin da ƙasar nan ke ciki musamman ma kashe-kashe da matsin tattalin arziki hakan na zuwa ne a yayin da wasu 'yan bindiga suka kashe mutane sama da 100 a jihar plateau gwamnan zamfara dr dauda lawal dare wanda yana daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaba tinubu ya ce gwamnoni sama da ashirin ne suka kai wannan ziyara gwamnan ya ce mun tattauna akan batutuwa da dama da suka hada da batun haɗin kai da gwamnatin tarayya da kuma jihohi sa'an nan ya yi jaje akan abin da ya faru a jihar plateau na kashe-kashen da aka yi ya kara da cewa shugaba tinubu ya yi alkawarin yin dukkanin mai yiwuwa domin samawa al'ummar kasar nan sauki ta hanyar samar da wasu tsare-tsare na ciyar da jama'a gaba nan kuma 'yan bindiga sun kone wata uwa da 'ya'yanta guda biyu tare da matar ɗanta da ransu a jihar sokoto 'yan ta'addar sun yi wannan aika-aika ne a wani hari da suka hallaka mutane goma sha biyu suka sace wasu mata uku a ƙauyen kurya da ke karamar hukumar raba a daren lahadi wani mazaunan ƙauyen mai suna yusuf garba ya ce akwai wata da aka kone ta da ranta tare da 'ya'yanta guda biyu da sulkuwarta a cikin ɗaki yusuf ya ce daga cikin matan da aka yi garkuwa da su akwai wacce 'yan bindigar suka kone mijinta da ransa ya ce daga bisani sojoji sun kawo dauki an yi musayar wuta kuma muna kyautar zaton sojoji sun kakkashe su saboda mun ga jini a wuraren da suka ajiye motoci da baburansu ko da yake ɗauke gawawacinsu suke yi kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoto asp ahmad rufa'i ya tabbatar da mutuwar mutane bakwai sai dai ya ce suna ci gaba da tattara alkalima a nan kuma wani dan majalisar dattawa daga jihar taraba ya yi kira ga shugaban kasa bola ahmad tinubu da ya sanya dokar ta ɓaci a yankinsa na kudancin jihar da yake wakilta saboda matsalar tsaro da dalilin ta dalilin ayyukan 'yan bindiga wanda ke ci gaba da yin kamari a yankin sanata david jim kota ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa sama da mutane 700 aka kashe cikin watanni shida zuwa 7 a yankin sa'annan al'amarin ya shafi garuruwa 62 abinda ya tarwatsa al'ummar yankin ya ce abu ne na tashin hankali saboda masifa da bala'i idan kana ganin cewa kaɗan ne gobe zai zo ya fi ƙarfinka domin mun ga abin da ya faru a maiduguri kamar da wasa yau an fi shekaru goma ana fafatawa a cewar sanatan mutanen yankin kudancin taraba yanzu sun koma kwana a makarantu wasu a majami'u saboda rashin tsaro a yankunan su da hare-hare kullum na faɗa a gaban majalisa na kawo kuka akan waɗanda aka yanka su banda waɗanda aka kashe a watan nuwamba a cewar sanatan ya ce bai kamata gwamnati ta bari lamarin ya kazance ba har sai lokaci ya kure a nan kuma wata fashewa da ta faru bayan fasa wani bututun ɗanyen mai da ke karkashin ƙasa a ƙaramar hukumar wato a ƙaramar hukumar ogba gedema da indoni da ke jihar rivers ta hallaka akalla mutane ashirin lamarin ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata a karamar hukumar da ke zama ɗaya daga cikin cibiyoyi masu arzikin mai da iskar gas a jihar da ke kudu maso kudancin ƙasar nan rahotanni na cewa an kwantar da mutanen da suka samu kuna a asibitoci da dama a garin zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da ya jawo fashewar da ta haddasa gobara da kuma adadin mutanen da suka mutu shugaban matasan yankin ya ce lamarin ya faru ne a lokacin da matasa suke raba danyen mai da aka sato a jarkoki wani dan jarida ya tabbatar da cewa gobarar ta tashi ne sa'ilin da matasan suke rigirgen kwasar danyen man daga wani bututu da ke karkashin kasa a lokacin da gobarar ta tashi tsohon gwamna babban bankin kasar nan mr godwin emefele ya yi watsi da rahoton binciken da ya bayyana cewa ya buɗe asusun bankuna har guda 593 waɗanda ya amfani da su wajen ɓoye makudan kuɗaɗen gwamnati da niyyar yin kwanciyar magirbi a kansu a cikin sanarwar da ya fitar a ranar lahadi emefele wanda aka bayar da belinsa a ranar juma'a ya ce tuni ya bai wa lauyoyinsa umarnin shigar da kara kan rahoton da ya ce babu abin da ya kunsa sai karerai domin bata masa suna a cikin rahoton binciken da ya shafe sama da watanni hudu yana yi jim obaze da shugaba bola ahmad tinubu ya dora wa alhakin aikin ya bayyana cewa tsohon gwamnan babban bankin ya buɗe ɗaruruwan asusun bankuna da ya gano ba tare da izinin hukumar gudanarwar babban bankin ba ko kuma na shugaban wancan lokaci wato muhammadu buhari haka zalika rahoton ya kuma bayyana gano fam 543 da 482 da mfl ya ɓoye asusun wasu bankuna da ke ƙasar birtaniya kaɗai wani batu da binciken kwamitin na musamman din ya gano kuma shine yadda ake tuhumar godwin emefiele da bin wasu haramtattun hanyoyi a cikin dabara wajen karbe ragamar jagorancin wasu bankuna a nigeria da suka hada da union da keystone da kuma polaris yanzu kuma tsohon shugaban majalisar wakilan nigeria. alhaji gali umar na abba ya rasu da asibahin laraban nan ya rasu ne a na asibiti da ke abuja babban birnin tarayyar kasar nan inda ya kwanta jinya danginsa sun wa da kafar yada labarai ta bbc cewa labarin rasuwar tasa wato sun da kafar yada labarai ta bbc da labarin rasuwar tasa da asibahin wannan rana ta laraba za a yi jana'izarsa da misalin karfe hudu da rabi na yammacin yau a kofar kudu wato gidan sarkin kano za a kuma binne shi a makabartar dan dolo wato a makabartar dan dolo da ke gwaran dutse honorable gali na abba mai shekaru 65 an haife shi ne a kano an fara zaben marigayin ne zuwa majalisar wakilai daga mazaɓar tarayya ta kano municipal a shekarar 1999 to haka kuma kafafen yada labarai a najeriya na ba da rahotannin cewa gwamna rotimi a kiridolu na jihar ondo ya rasu kamfanin dillancin labarai na najeriya nan ya ce gwamnan ya rasu ne a kasar jamus ya rasu yana da shekaru 67 bayan a cewar rahotanni ya shafe lokaci yana fama da cutar kansar jini da kansar mafitsara rasuwar tasa na zuwa ne kimanin makonni biyu bayan da gwamna ikir doli ya rubuta wasikar tafiya neman lafiya inda ya mika ragamar mulkin jihar ga mataimakinsa mr lucky a yadda tiwa kafin sandan an yi ta dambarwar siyasa a jihar ta ondo inda 'yan majalisar jihar suka yi yunkurin tsige mataimakin daga kan kujerarsa amma daga bisani shugaba bola tinubu ya shiga tsakani gwamnan ya shafe kusan watanni uku a kasar jamus yana jinya daga bisani ya komo najeriya a watan satumba to nan kuma shirin namu zai dakata alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa babban bankin najeriya ya baiwa masu ajiyar banku na tabbacin cewa babu abin da zai samu su ku biyo mu a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan da ma wasu to da labar mu da dawowa kuna iya bibiyar mu adireshinmu na intanet channelstv.com ko kuma kula mu a shafin sada zumunta na youtube ta hanyar amfani da wayoyinku na hannu kirar android ko ios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 ba sa fuskantar wani hadari inda ya jaddada samun daidaito a tsarin bankunan ƙasar nan babban banki na najeriya ya shawarci jama'a da su ci gaba da hulɗa da bankuna kamar yadda aka saba inda ya nemi al'umma wato inda ya nemi 'yan ƙasa da su yi watsi da rahotanni marasa tushe game da halin da bankunan ƙasar nan ke ciki cbn ya ce yana da dukkanin kayan aikin da ake bukata wajen gudanar da ayyukansa da suka shafi hada-hadar kuɗi. wata sanarwa da mere rukan mukamin sashen yada labarai na bankin na cbn haka ma sidi ali ta fitar ta ce babban bankin ya ga wasu rahotanni a wasu kafafen yada labarai game da shawarar da aka baiwa gwamnatin tarayya na karbe iko da wasu cibiyoyin kuɗi a ƙarƙashin kulawarta bankunan najeriya suna harkokinsu yadda ya kamata cbn na shawartar jama'a da su ci gaba da tafiyar da harkokinsu ba tare da samun fargaba a akan rahotannin da ake yadawa ba waɗanda ba daga cbn suka fito ba kamar yadda sanarwar ta bayyana a nan kuma hukumar lafiya ta duniya who ta da gwamnatin gambia sun zargi kamfanin har hada magunguna na kasar india mai suna made in pharmaceuticals da sauya samfurin magungunan tarin da aka wa masu bincike domin tantance ko su ne sanadin mutuwar yara saba'in a ƙasar ta gambiya a cikin watan oktoba shekarar 2022 ne gwamman yara na gambiya suka rasa rayukansu bayan da suka sha maganin tarin kamfanin na india wanda bayan gudanar da bincike hukumar ta who ta ce magungunan sun kunshi gubar da ta yi sanadiyar salwantar rayuka da dama a baya-bayan nan dai wasu majiyoyi suka bankaɗo zargin cewa akwai wasu jami'an bincike na indiya da suka karɓi cin hancin rufi miliyan 50 kwatankwacin dala amurka 600 inda suka sauya samfurin magungunan da za a bincika kafin mika su ga babban ɗakin binciken ƙasar lamarin da ya sa sakamakon da aka fitar ya ci karo da na hukumar ta who tun a ƙarshen makon jiya ne dai kamfanin na made in pharmaceuticals ya musanta zargin da ake masa na bayar da cin hanci domin sauya bayanan magungunan tarin da suka yi sanadiyar mutuwar gwamman yara daga fannin labaran ƙetare kuma gwamnatin sojin burkina faso ta tasa ƙiyar ablaise rodrigo tsohon ministan wajen ƙasar kuma jagoran jam'iyyar adawa ta lefaso austria zuwa fagen daga domin taimakawa yakin da 'yan ta'adda da suka addabi kasar ta yankin sahel matakin da ke zuwa bayan sukar da ya yi akan cewa sojin kasar ba su shirya kawar da matsalar tsaro ba wasu wato wasu ganau sun shaida cewa da misalin karfe 6.30 na yammacin ranar lahadi ne wasu motocin sojin burkina faso suka yi diran mikiya a kofar gidan abulais wadurigo da ke yankin waga tare da ta wanda daga nan kuma aka kai shi fagen daga domin yaƙi da 'yan ta'addar rahotanni sun ce kaman jagoran jam'iyyar adawar kuma tsohon ministan harkokin waje na burkina faso na zuwa ne kwanaki kalilan bayan wasu daga dogon balaguro da ya yi a ƙetare kuma a daidai lokacin yake tarbar baƙi masu yi masa barka da dawowa abdullahi badurugo mai shekaru 70 wanda ya jima yana sukar salon kamun ludayin sojoji da suka kwace iko da mulkin burkina faso a baya-bayan nan ya yi wasu kalamai da ke cewa sojojin kasar ba da gaske suke ba a yakin da suke yi da 'yan ta'adda kalaman da ake ganin sun fusata gwamnatin kasar a karkashin dokokin burkina faso dai gwamnati na iya tilastawa al'umma shiga aikin soji kuma tun gabanin dawowar ablas wadda gida a ƙarshen makon jiya tuni gwamnatin mulkin sojin ƙasa ƙarƙashin jagorancin captain ibrahim tore ta fitar da sunansa a cikin jerin waɗanda sabuwar dokar tilasta aikin soji za ta yi aiki a kansu dalilin ya sanya wato dalilin da ya sanya ta sakiyarsa zuwa bakin daga a nan kuma ma'aikatar lafiyar hamas da ke gaza ta ce akalla mutane 241 aka kashe a cikin kwana guda a yayin da sojin isra'ila ke ci gaba da kai samame a yankin shugaban palestino mahmud abbas ya kira yakin a matsayin gagarumin laifi a kan al'ummarsa shugaban rundunar sojin isra'ila chief hazi halevi ya ce yakin da ake da hamas zai ci gaba har tsawon karin wasu watanni da sanyin safiyar ranar laraban nan aka ji karar abubuwa masu fashewa daga zirin gaza a gabar yamma ta gojin jordan kuwa majiyoyi daga likitoci a palestino sun ce palestinawa shida aka kashe a lugudan wutar da isra'ila ta shafe dare tana yi a sansanin 'yan gudun hijira na nori shams da ke tulkaram ma'aikatar lafiya a gaza ta ce mutum 382 aka raunata a cikin sa'o'i 24 da ta gabata a cewar ma'aikatar akalla falastinawa 20,915 aka kashe akasari yara da mata a cikin sama da makonni 11 da aka shafi ana yakin kawo yanzu dai ba iya tabbatar da ikirarin girman barnar da bangarorin biyu suka yi a ranar bakwai ga watan oktoba ne aka soma yakin bayan da hamas ta kai hare-hare akan yankuna a cikin isra'ila an kashe wasu mutane 1,200 galibi farar hula an kuma yi garkuwa da mutane 240 a gaza sai dai an saki wasu daga cikinsu daga bisani daga fagen wasanni kuma mai horas da kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola ya yi kirarin cewa baya jin komai game da caccakar da yake fuskanta dangane da koma bayan da kungiyar ke gani a baya-bayan nan domin kuwa kungiyar ta gama cimma dukkanin muradan da take fata city wacce ta lashe club world cup a makon jiya na ganin koma baya a premier wato a premier ingila cikin wannan kaka kuma a yau ne take shirin kalawa da everton daidai lokacin da yanzu take matsayin ta biyar a teburin na premier ana dai ganin bayan nasarar city ta lashe kofin zakarin turai wanda shi ya zama babban kalubale ga guardiola kungiyar ta sassauta daga yadda aka santa a baya a cewar guardiola yanzu manchester city ta kammala babi na farko za ta buɗe wani sabon babin cin nasara a dukkanin wasannin da take tinkara bayan doke flamines da kwallaye hudu da nema a gasar cin kofin duniya ta kungiyoyi city ta kuma ta zama kungiyar ingila ɗaya tilo da ta taɓa lashe kofuna har guda biyar a cikin shekara guda. manchester city mai rike da kambun gasar zakarin nahiyar turai yanzu haka ta kai matakin wasan rukunin 'yan sha shida inda za ta haɗu da copenhagen a wasan ta na gaba tare ma manchester city na gab da cin yarjejeniya da dan wasan argentina da ke taka leda a river plate gladio Echeverri mai shekaru goma sha bakwai a wani tsari da zai ba su damar daukan aron dan wasan har zuwa karshen kakar Premier bana in ji ESPN. Arsenal na son cimma yarjejeniya da dan wasan Sporting Lisbon mai shekaru 22 Goncalo Inacio a watan Janairu a yayin da dan wasan na Portugal ke iya tafiya wata kungiyar kan euro miliyan 60 a bisa yarjejeniyar da yake kai a yanzu ya ja hankalin Liverpool. jaridar nan ta abola ta kasar portugal ana alakanta dan wasan sporting lisbon victor goykeres mai shekaru 25 da arsenal da chelsea a watan janairu sai dai dan wasan na sweden ya nuna ya fi son ci gaba da zama a kungiyar portugal har zuwa karshen kaka in ji jaridar nan ta 90 minutes tottenham ta shirya biyan fan miliyan 25 akan dan wasan belgium mai shekaru 18 da ke buga tsakiya arthur bamerin daga royal antwerp inji jaridar sun tsohon dan wasan tsakiya na ingila da manchester united jesse lingard mai shekaru 31 ya samu ta yi daga kungiyar lille da ke buga league on a kasar faransa inji jaridar mira manchester united na duba yiwuwar daukar dan wasan netherlands mai shekaru 22 joshua zakzai a kan fam miliyan 26 dan wasan ya zira kwallaye bakwai a wasanni goma sha bakwai a gasar serie a in ji jaridar nan ta sport on wacce da ita muka karkare shirin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ne abubakar salihu ke ce da ku Salamu alaikum ku ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu alkhairinsa amin